da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. rarra asalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin hausa na murya amurka a washington dc akan mitoci 25.31 da kuma mita 41 ana kuma iya kama mu a birnin yamai na jamhuriyar Nijar ta VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin su ma na zangon fm a nijar inda suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya fm a can kuma su ta kasar ghana kuma za a iya jin mu ta alfa rediyo da kuma shafin mu na yanar gizo wato voahausa.com masu gabatarwa hafsat maina muhammad sai kuma ni usman ahmad Masu sauraro a yau Juma'a 18 ga watan Mayun shekarar 2018 za mu yi magana ne akan kyautata halayenmu ta yau da kullum musamman ga watan azumi ramadana ya zo. Mm, to inda za mu tattauna da malam usman ibrahim musa limamin masallacin sultan road a jihar kaduna nigeria don jin shin me ake sa ran mutum ya aikata a wannan wata na ibada za ku kuma ji daga bakin za mu ji daga bakin ku ta tambayar da muka muku a shafukan mu na abota inda muka tambaye ku me kuke kokarin canzawa game da halayenmu. mu To sannan kuma za mu ba ku damar bugo mana waya ko kuma ku yi tambaya ga shi Malam Usman Ibrahim Musa akan tambayoyin kila abubuwan da suka shige muku duhu game da ɗabi'un da ya kamata ko kuma mu kyautata wa kanmu kar a manta har ma da ɓangaren mu na kwalamar Ramadan. to yau za mu yi nama mai wuta biyu kamar yadda uwar gida ta sani ba kamar tuwo bane da ake madumame a ce mishi mai wuta biyu wannan nama ne Shi ne shi ma za a yi mishi mai wuta biyu kamar yadda ake madumame amma wannan shi ba kwana yake yi ba a dumama shi <laughs> yawwa Baya ga abubuwan da muka lissafo muku cewa za mu yi a cikin shirin za ku kuma sarara da kasidar watan Ramadana daga bakin Habibu Alfunturi da Zuwaira Ismail. To yanzu bari mu fara da sakonnin da suka aiko mana na wanda muka tambaye su a shafukanmu na abota. To saƙon farko daga Haris Alkanawi Goron Maji ya ce yau da gobe mai ƙura ƙaryar boka tabbas nima ina son na canza rayuwata na, na cire ma kaina yawan fushi domin na yi mm. kyakkyawar nazari? Eh, ya yi eh. kyakkyawar nazari kenan mm. amma watan ya yi kyakkyawar ma'amala da mm. kowa lafiya ba tare da wata matsala ba ku tashi lafiya. To sai kuma mai turare sultan mai turare gwadabawa. ya ce yau da gobe tabbas akwai buƙatar mumini da ya canza ɗabi'u da eh, kuma tuba daga wasu abubuwa da suka saba wa karantarwar manzo sallallahu alaihi wasallam. To sai kuma saƙon hannatun mamman sultan tudun wada ta ce salam yau da gobe abubuwan ah, da nake son canzawa a wannan wata suna da yawa da farko dai ina so na koyi kyautata ah, kyauta Mm. wato na biyu kuma mm. watan ba da kyauta eh na biyu kuma na yawaita karatu na daina surutun da ba shi da amfani na uku kuma in faɗi gaskiya a komai ɗacinta na daina ƙarya da dai sauransu ku tashi lafiya to mun gode sai salisu dan fulani ce assalamu alaikum yau da gobe Allah ya sa abin da muka yi a wannan wata kenan mai kyau ya zama karɓaɓɓe haka kuma mu yi mai kyau mu bar mara kyau a cikin wannan wata kai Allah ya sa ma bayan ya wuce mu ɗore da haka amin. To amin sai kuma saƙon Abdulganiyu bin Umar ya ce a gaskiya ni da mutumin banza ne amma yanzu sakamakon zuwan watan azumin ramadana allah ya shirye ni hmm. don yanzu kullum ina hailala da salatin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da hmm. istighfari da lafi da yawa eh, da nafilolin dare hmm. watan duk waɗannan suka shiga hali irin nawa watan duk waɗanda suka shiga hali irin nawa allah ya shirye mu to amin amin sai general buhari ya haya guru ya ce yau da gobe hakika ya zama wajibi mu canza halayenmu da canzawa mai kyau zuwa halaye na gari kenan na gode ku tashi lafiya to sai kuma sakon sa'idu sabu a wuyo ya ci salam yau da gobe ina fatan za mu samu canjin rayuwa a cikin wannan azumi wanda idan azumin ya wuce zamu mu ci gaba da amfanar wannan kyakkyawar rayuwa kyakkyawar ita ce kamar ciyarwa yin kyakkyawan aiki karatun alkur'ani da dai sauransu to amin sai alhaji hassan mai waya kan giwa ya ce idan muka kauce wa ƙarya <clears throat> da zunɗe kana muka kasance masu taimakon junanmu da halayyar ko kuma halattar tafsiri da hmm. karatun alkur'ani mai girma to lallai mun tsira daga fushin Allah daga shiga wuta kuma Hmm. To sai kuma saƙon Adamu Musa Shehu Girgir ya ce, "E to a gaskiya yau da gobe, hakikanin gaskiya mun sani ba, babu wani abu da ke mai uh, watan da ke mai da mutum nagari illa jin tsoron Allah da kuma ruko da addinin da gaskiya da mm. kuma riƙon amana daidai da dai sauransu. Eh, to sai injiniya hafizu gentle ya ce wallahi yau da gobe fata na shine in dage da addu'o'i don samun babban rabo duniya da lahira haka kuma ku taya ni da addu'a don samun abokiyar zama mato matar aure mai hankali mai kuma nutsuwa da tsoron Allah. Allah ba ka takari. <laughs> Mm. Sai kuma sakon babani Basko Azare ya ce ni a gani na kamata ya yi mu mayar da hankalinmu ga abubuwan waɗanda za mu samu dacewa a cikin wannan wata mai albarka kamar su yawaita karatun alkur'ani yawaita sadaka ziyartar 'yan uwa da abokan arziki da dai sauransu sai alhaji kabiru highlanders ya ce yau da gobe mutum zai iya canzawa domin rabauta daga wannan wata mai albarka ah, domin za mu rabauta da karatuttuka kamar karatun tafsiri sallar asham yawaita sadaka da sauransu daga ƙarshe ina taya dukkan musulmi farin cikin shigowar wannan wata mai daraja sai kuma saƙon saminu mai mai ya ce a gaskiya da zaran watan azumi ya kama rayuwar matasa yakan zama watan hmm, eh, yakan zama hmm, eh, to sai eh. a rage zaman majalisa yake nufi kenan eh <laughs> sannan a eh. dinga jam'in sallah ba kai ya daga wuce matasa to haka yake to sai kuma mu leƙa shafinmu na twitter inda musa hadarin asuba da magaran ya ce a salam yau da gobe a gaskiya wannan ina ku na yau ba mu san iyakacin muhimmancinsa ba domin babbar gudunmawa ce kuka kawo mana sai dai mu ce allah ya saka da alheri kuma allah ya ba mu ladan azumi mai azumin nan amin a sharuwa lafiya to sai kuma sakon haris goron maje at haris goron maje mm. ya ce yau da gobe mai kura karyar boka eh to tabbas ana bukatar duk mumini ya watsar da duk wata halayya mara kyau to sai daga ƙarshe sa'idu katamma ya ce yau da gobe kaucewa abin da ya saba wa ubangiji na ɗaya daga cikin abin da zai canza rayuwarmu musamman ma a cikin wannan wata na ramadan mai albarka mm. to mun gode mun gode da saƙonninku ku ci gaba da aiko mana su Mm, to usman mm, kai me bari in tambaye ka eh. shin wani halaye kake neman gyarawa ko kuma in ce menene ka eh, guduma eh to duk dan adam kai mere baya rasa motsi mm. a babban abin da nake son in gara inganta shi mm. shine alaka ta da kewar yau da kullum ta kowa da kowa so mutane su so ni fi sabilillah dan Allah duk sanda ake maka eh to a kogi ya ki ne kuma eh ni ina son ku ko dukan mm. ku yawa <laughs> har ma masu saurari na haka ne haka ne <laughs> ai shi yasa nace eh. duk sanda ake maka gaba ki sannan ana za ka kamanta mun ce za a buga mana waya a tambaya domin kila mu aje tambayar mu ga waya malam mun sa malam alayi an jima kaɗan mm. sannan ga ma kira daga kaduna eh, amma bari in dan maimaita namba eh. alamar tara ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar bismillah to salamu alaikum daga kaduna wake kan layi assalamu alaikum wa alaikum assalam kamar na ramma international kamar na ramma eh kamar na ramma yau le ydg gaskiya ne <laughs> To barka da haka. Kuna magana da da ke garin Kaduna da local government Saminaka direct. Ai na ran ko ka nace nan nan Rammani azumi bai kai shi azumi bai sa a yanka wa yara ba. Alhaji Usman sannun ku da kokari. To barka dai. Allah ya saka muku da alheri ya saka mana gaba daya kuma Allah ba mu albarkacin wannan wata da muke ciki. Amin amin. Yawa muna jin ka. Wato mm. International Usman. Na'am. Wato hali Mm. hali in dai irin wannan hali da kuke magana a kai mm. wato duk mutumin da aka ce maka ba shi da hakuri mm. to akwai aiki babba a kansa hakuri wato hakuri shi ke sa ka cima kowane buri a kuwa to Allah ya Allah Usman ka gaishe min da Eh. da da Halima Timrau dan Allah. Eh, to Allah sa tana ma sauraron ka yanzu. <laughs> Eh, za ta ji kuma insha Allah. Dan Allah gaishe mun ka ce na Naran mana gaishe ta daga garin Saminaka dan Allah. To na Naran mun gode daga Saminaka yanzu bara mu leƙa Bauchi. Wannan kokari da kuke yi na gode. Amin amin ma saboda wasu su samu su Eh mana ai ka zama ka zama Usman International. International to nagode. To daga Bauchi wake kan layi. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. mai magana prince sasi bin abdullah azare tare da malaya A hmm. ah, ina malaya hadamnu to <laughs> ko duk kai da a du magana mu daya yi ai to to muna jin ka prince <laughs> yawa to hakika kun ko batu fa mai muhimmanci hmm. Hmm. sai dai ubangiji Allah ubangiji ya sa mu yi amfani da shi Amin. Kuma Ubangiji Allah ba mu ikon aikata abu mai kyau a cikin wannan wata mai albarka domin ladansa ya wuce daban-daban. Haka yake Prince Tasi. Mun gode sosai. Mun gode. Ubangiji Allah kuma ya samu sha ruwa lafiya. Ina yi wa dukkan musulmin duniya barka da shiga wannan wata mai albarka. Suna na Prince Tasi bin Abdullahi da yake zaune a cikin garin Azarin jihar Bauchi Najeriya. Tare da Malam To mun gode. Mun gode. <laughs> Yanzu kuma sai mu eh. leƙa jihar Taraba. Daga Taraba wake kan layi. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. barka dai yawwa wane ne a taraba oga harris daga karin lamido oh oga harris eh, ya kake lafiya lau wallahi ya aiki lafiya lau to muna jin ka me da me ake kokarin canza a azumi har ya dore to sa kokari mu zuwa ra'ayi ya zama cewa abinda muke da muna na mun bari mm. duk musulmi ya kamata ya tsaya a kan sunna eh. mana kira jama'a kuma mm. ya roƙi Allah alhamdu zaman lafiya a Najeriya. Amin, amin, amin. To mun gode. Eh, mun gode sosai mm. ga Salis. To mun gode. yawwa mm. daga garin lamido mm, ya ce kaji eh. abin aka ce ni eh. wanda ya kira da farko wata na ramma na ramma eh, eh. usman international ya ce haƙuri haƙuri mm, ya ce haƙuri duk abinda ake magana hakuri eh sannan shi kan shi kin ga prince tasi magana da suke yi shine duk abubuwan da zaka yi idan kai sa tsoron Allah a to an gama ya kai fi eh, sabilillahi idan eh, Allah mm. sai shi kanshi Oga Salis da yanzu ya sauka daga Taraba magana da yake shi ne babban muhimmancin abin da ya mm. tabo shi ma ne maganar zaman lafiya a ƙasa da ma duniya haka ne haka ne ganin eh. yadda ake tashin tashi na mafi yawanci a ƙasashen mu mm. ya kamata a ɗauki wannan lokaci a mai da hankali kan yadda za mu zauna lafiya to yanzu bari mu je mu saurari wata ƙasida. sadaka mu yi kyauta mu hannu da barna a ramadan mu yi juriya yan uwa da na filoli a ramadan da wata mai ramadan salati gunsa shugabana muhammadi wanda ka aiko da risalar ka nabina muhammadi ya koya mana bautar kalikina. hada da hurral islam ya bayyana ciki da akwai azumi na farilla a ramadan saboda yan uwana. Ramadan ya fi watan Ramadan. <laughs> Ta shige ta. Eh, mana. Eh, wannan wakar Habibu Alfunturi da Zuwaira Ismail suka rera ta kuma suka aiko mana tun bara mun gode sosai. Gaskiya kasida ce mai daɗi. Haka yake. Mm. To sai mu ce sai a ci gaba da kasancewa dai da shirin yau da gobe shirin matasa kuma kamar yadda muka ce za mu tattauna da Uh, ah, bakon malaminmu da za mu tattauna da wato malam usman ibrahim musa domin mu ji me da menene mm. ake tsammani ko ake sa ran musulmi ya aikata a cikin wannan wata musamman abin da ya shafi zamantakewa da magana wancan da ya magana mm. zaman lafiya a ƙasa duk yana da muhimmanci sosai da haƙuri da makamantansu mm. salamu alaikum mala usman salamu alaikum salamu alaikum hello salamu alaikum to na ga kaman kaman layin ya shiga wani eh. kaman Allah saba irin abin nan bane a ce wani ya shigo wani shine eh. to to amma akan samu haka tangardar na siyasa ke laliba shi ba eh, to eh. amma Usman um, mm. akwai abin da ɗaya daga cikin wanda suka kira mu ko kuma in ce daga cikin sakonnin mu da muka karanta mm. yace ba wai a canza yanzu ba a mm. ɗore. Mm. ɗorewa yawwa eh. saboda yawanci zaki ga cewa za a yi tiryan tiryan in watan azumi ya zo kwana talatin ɗin nan kowa mutumin mm. kirki ne kowa na gari ne eh, sallah harshe da haƙori ma ba sa faɗa a lokacin lafiya lau suke zama eh saboda haƙori zai ce kai kana azumi harshe ma ce muna azumi sai ka ji shuru hafsa eh muna azumi ban da rikici a'a da musun yau da gobe <laughs> yau to amma da abu ya wuce sai a dawo sai a koma gidan jiya to ni wannan abin ne mutane ke haka ba to shine ina so in hmm. tambaye dai eh ina so in eh. tambaye shi me yake jawo haka shin E, niyan mu ne hmm. ba na eh, gaskiya ba ko yaya abin yake ne wannan tunanin cewa shirin yau ya zama haka hmm. saboda yawanci zaki ga cewa kamar irin sabuwar shekara ne in za ta kama eh kowa yana da resolution eh, eh wannan yace zan yi kaza zan canza kaza zan daina kaza zan amma shekarar ana ƙara sati daya magana ya ƙare to haka azumi ma to bari mu koma ga malam Usman na ga an samu shi din salamu alaikum malam Usman Ibrahim Musa salamu alaikum malam Usman yawwa wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh to barka da warhaka yawwa ina gajiya malam usman da malama maryam eh, malama hafsa ce yau ta shigo <laughs> oh yau hafsa ce eh, eh. hafsa ce ta shigo yawwa to malam to malam ku da aiki to barka da muna magana akan halayya da abubuwan da ake sa ran musulmi ya aiwatar kuma halayyar ta ɗore ba a yi ta kare ba mm. maganan kuma su zaman lafiya su haƙuri da sauransu da amana da kamar yadda mm. dai masu waya suka farfada mm. shin malam usman yi mana shimfiɗa akan mahimmancin ramadana da abubuwan da ake sa ran aikata a wannan wata na'am bismillahir rahmanir wa sallallahu ala nabiyil karim shi watan ramadana wato wani wata ne wanda ubangiji da ikonsa da ya darsa ya ware shi shi kadai a cikin watanni guda goma sha biyu. Eh, oh, to na ga layin shi a katse ko? ina ga eh, eh, layin shi ya katse eh hausa na layin shi ya katse yanzu ya kamata kuma ya dauko shimfiɗa mai eh, kyau ni ban san me yasa layin me yake haka yau ba kin san kuma ba mamaki saboda gashi ana ta ruwa kwana wurin hudu fa kenan ruwa ruwa ruwa musamman nan tsakanin Washington haka ne haka ne Virginia da Maryland Usman naso mm. naso in kawo maka wani zance kaga da mm. azumi yawanci mm. sai ka ga mai gida ma kyautatawa safa daban yake za a siyo yayyauce fa ne mai kyau ayi kaza ayi kaza mm. in gaya maka wata annashuwa ake samu dai a cikin gidan zaki da kirar ya shigo shi ne zaki da dankalin tura ya shigo gida to ni abun abun mamaki mm. ana gamawa ta ce a mai gida ana dan son yara na dan son cin kwai yau sai ce a bari sai gobe a bari sai wani sati ai mai kirki ma kenan ai eh. wani cewa zai don ne zan ji eh, don ne zan ji gace ce fa ne ga wani ga kaza ai mm. ai amma wanda ka bayar mai gida shine naka kuma shine ladan a dore dai da mm. abin da aka fara musamman musamman yara ma haka to sannan akwai akwai wani abu da nake son shi ma mu tambaye shi in mm. mun same shi a layi din zamantakewar wanda muke tsakaninmu da waɗanda ba musulmai ba mm-hmm. kin ga kyautatawa hanya biyu ce mm. akwai wanda kake tsakaninka da kai da ɗan uwanka na gida cikin gida ma misali uwa da ƙani ko uba da ɗa mm. ko makoci da makoci to kuma ai akwai na rabauta daga irin wannan addinin mu ɗaya wannan ba addinin mu ɗaya ba to wannan abu ne mai muhimmanci da za mu iya alakanta shi da maganar eh. idan ya kyautatu to zaman lafiya zai kyautatu ka tuna min mm. da wasu wuraren da na sha zuwa lokacin ramadana a mm. najeriya mm. sai ka ga coci wani coci ne a kaduna suka haɗa musulmai shan ruwa buɗe baki musamman aka zo kristocin suka hada aka zauna aka sha ruwa abin gwanin sha'awa ato madalla eh, salamu alaikum Na'am wa alaikum salam. To da fatan da yanzu layin mu zai bar mu mu yi maka duka tambayoyin da muke da shi muna tawa kan mu tambayoyi ba eh. amsa. <laughs> Eh, Allah ku shi na kun same ni yanzu insha Allah. To ci gaba da shimfiɗar da ka faro. To alhamdulillah shi watan ramadana kamar makaranta ce mhm. wata ne wanda yake mai alfarma mhm. wata ne wanda yake neman mutane su samu haƙuri kamar yadda kuka yi magana mhm. idan mutum ya shiga cikin ramadana ana son ya fita da wani karatu ko kuma wani wata ɗabi'a ta haƙuri wata ɗabi'a ta yawaita ibada wata ɗabi'a ta yawaita karatun alƙur'ani wata ɗabi'a ta yawaita sadaka wata ɗabi'a ta yawaita kyauta wata ɗabi'a ta sauraron wa'azi da karatuttukan malamai shi haka wata ramadana ya taho da shi Isa ya zama makaranta sannan kuma eh, wata ramadana yana nuna mana cewa a jawo ɗan uwa a jiki a ƙaunace su domin da za ka ga wani yana nisanta sai jawo shi a jikinka mm. maybe yana da buƙatar ainihin ya zo gidan ya sha ruwa ke mishi zo bismillah kaga ka jawo shi a jiki zai ce wane ya karrama ni to wata ne na karrama mutane a'a mutum yana gida za ka ɗauki wani abu ka kai mishi ita kyauta tana da wani abu tana girmama mutum tana girmama ainihin wanda ya yi ta idan haka wata ramadana ana yawan kyaututtuka suna ƙara janyo ɗan uwa a haɗa kai a jiki bayan nan wata ramadana yana sa tsoron Allah saboda menene dama azumin ma Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tsaya cewa as-sawmi li ala ujazi bihi shi azumi na wani ni zan saka kama bawa na da shi domin ta ɓoye a ɗaki ta ɓoye a wani guri ga abinci ga abin sha amma ka ita ci ka ita sha domin menene mm. domin ainihin jin tsoron Allah mm. to dan haka sai Allah ke cewa wannan azumi na wani mm. ni ne zan saka ma bawa na da shi ashe in muka lura da wannan azumi na sa tsoron Allah azumi na fitar daga mutum da ramadana da bai da tsoron Allah ko yana da shi sai ƙara masa tsoron Allah mm. ya san cewa fa ina nan Allah na kallo na kamar yadda ka san yana kallon ka ka ƙici ka ƙisha to za ka aikata wani laifi sai ka tuna fa yau Allah na kallo na mm. hmm. kaga ka samu jin tsoron Allah ina fata an gane sosai yawa muna tare da ku eh muna tare da kai muna tare da kai Eh to to Malam Usman daga daga karshe me za yau daga karshe a cikin minti daya me za mu kyautata zamantakewa tsakaninmu da waɗanda ba musulmai ba. su ai ba san wani abu ba ma yanzu haka waɗanda ba musulmi ba su sukan ji daɗin ramadana hmm. suna saboda menene wasu daga cikin 'yan su suna kasuwanci suna samun riba a cikin ramadana hmm, hmm. sannan suna ganin ka zo ofis sai ka ce musu ga wannan in ya ce irin abin da ake kawo mana daga ramadana ai duk jawo hankalin su ne don su musulunta haka wanda ba musulmi ba ba a kyamar shi ba mm. a nisanta shi ai mm. jawo shi kake ka nuna masa addininka ka nuna masa kyautatawa shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam eh, malam usman ai lokaci ba zai bar ba ana ta musulunta mm, malam usman za mu sake dawowa eh. mako mai zuwa juma'a an Allah eh. kai mu dasa daga inda muka tsaya kaji abinda ya faɗa mai muhimmanci eh to bari mu shiga mu je kuma gaba ɗaya mu dan je kwalama mu dawo Eh. Mm. Salamu alaikum barkamu da warhaka yan uwana mata daga nan katsina sadiya abdallah ce ke magana to yau a kicin din namu za mu yi nama mai wuta biyu kamar yadda uwar gida ta sani ba kamar tuwo ba ne da ake madumami a ce mishi mai wuta biyu wannan nama ne shine shi ma za a yi mashi mai wuta biyu kamar yadda ake maɗumami amma wannan shi ba kwana yake yi ba a ɗumama <laughs> shi yawwa to uwar gida a biyo ni kicin mu yi magana kan wannan nama yau to daga farko dai idan uwar gida ta tashi za ta samu naman ta kamar yadda ake ɗora shi kan kilo na sa a samu a cire mata banda mai irin jijiya ko kitse ɗin nan to da a cire mata wannan idan yadda ake ɗora shi kan wannan dan kilo din nan da ake ɗora shi to yadda girman shi yake haka za a bata shi kada a yanyanka kada a yanyanka shi yanda yake a dunkulen shi haka za ta sawo shi idan uwar gida ta sai wannan nama yanda yake kada ta yanka in ta dawo gida naman ta ta dan kakkabe shi inda wani abu da dama ana yanko shi ma ga daga ciki kana kallo tun da ba wani abu ga rai ba to sai ta samu wukarta in ta samu wuka sai ta bi wukan nan ta caccaka ta caccaka ta a cikin abin nan a jikin naman nan ta mai budoji ko ina gaba da baya ta yi nan ta yi nan ta yi nan duk ko ina duk ta caccaka shi in ta gama caccaka wannan sannan sai uwar gida ta tanaji abin nan ɗinta kanin fari ta samu cittar ta ɗanya za ta yanyanka ta in gunduwa gunduwa haka dai ba dai mai girma ba da masoranta duk ta tanada idan uwar gida ta tashi za ta rika ɗaukar wannan da kuma kadamon wani abu na nan za ga shi kamar wata yar gyaɗe-gyaɗe haka kamar gyaɗa an ɓare ta mai ruwan ganye haka yana da ƙanshi to idan uwar gida ta same shi da shi da kanunfari da masoro da wannan citta ɗanya sai ta rika samun kowace huda idan ta tura wannan nan sai ta tura masoro a na wannan hudai ta tura wannan duk a kofofin nan sai ta bi ko ina ta sassanya abubuwan nan kowanne ta sassa su ko ina idan uwar gida ta gama sannan sai ta kawo abin nan ɗinta ta kawo maginta ko ajinu da ɗan kori sai ta goga in akwai irin filebo ɗin nan na sachet akwai na nama idan ta same shi tana iya haɗa gawa sai ta goga ma wannan naman nan sai ta maida shi a cikin 'yan roba ta ko mai marfi ta aje abinta a cikin firij har sai ya kwana ɗaya ko biyu sannan uwar gida ta ɗauko wannan nama to in uwar gida ta yi wannan dama shirin ta sai ta yi shi kamin kwana biyu kamin ta yi wannan abin nan ɗin idan ta yi wannan ta fiddo shi sai uwar gida ta hasa wutar ta a waje na garwashi kamar yadda ake irin gashin nama sannan sai ta samu akwai wata leda da ke akwai wadda ake ana ce mata rustin bag wadda ake sa nama ciki ana gasawa amma in uwar gida ba ta da shi sai ta samu foil paper ɗinta ta naɗa wannan nama na yadda ta daɗe shi rib ko ina ta rufe ta ƙara ɗora wata ta rufe yadda kin ta ɗora kan wuta ruwa zai ɗarka tsatsuwa to ba a san wannan ruwan nan ya fice to sai ta rufe rif sai ta ɗora ta kan wannan garwashi idan ya yi nan gefen ya kamar minti sha biyar ya yi sai ta birkita ɗayan gefen kuma shi ma ya yi minti sha biyar idan ta yi wannan sai uwar gida ta ɗauko wannan nama sai ta kawo shi tana iya ɗora shi kan cofin board ta ajiye sannan ta tabbata wukar ta kuma tana da washi don idan ta tashi wannan nama za ta rika reɗa shi felen felen felen felen felen duk wa'annan abubuwan ta sassoka a ciki duk za ta gansu sun fito to duka in ta tashi kamin ma ta yi wannan ta tsiyaye ruwan a hankali a dan wata yan roba ruwan naman tunda dole zai zama da ruwa ciki sai ta tsiyaye ruwan a wata yan roba ta ajiye to wannan nama in ta dinga yankan shi felen felen ta dinga yankan shi felen felen a hankali haka za ta ta yankan sai ta gama yankan shi gaba ɗaya. sannan ta tattara har da wa'annan suka numfarin nan su kadamon din nan su cittan nan duk ta hada su gaba daya sai ta samu ko tukunya ta ko oven tray ta sai ta zuba wannan nama sai ta aje shi gebe in ta aje gefe kar ta kashe wannan garwashin ta bar shi tukunna sannan sai ta zo ta samu blender ta ta kawo man gyada ba irin wannan man na jarka da ake kira vegetable oil ko olga ba man gyada sosai na gyada sai ta samu ta zuba ba mai yawa ba sai ta sa a blender sai ta kawo attarugu ta sa a ciki ta yanyanka ta sa ta kawo maginta ta sanya sai ta kawo dan korinta da wannan flavor nan na nama ma tana so duk ta kara yanda ɗanɗanon dai zai yi daɗi a cikin ta dandana za ta ji shi yayi komai ya ji to idan ta sa wa'annan ta markaɗa tana gama markaɗan nan sai ta koma ta juye shi a cikin wannan nama da ta rarreɗa sai ta juye sai ta dan motsa sai ta maida shi kan garwashi a buɗen shi yadda yake ta maida shi kan garwashi nan da nan minti biyar za ta ga kamar yana ta fasa duk zai haɗe gaba ɗaya shi kenan uwar gida ta gama tana iya cin abinta da soyayyen dankalin hausa na turawa doya in ma shinkafa duk abin take ko haka nan ma sai ta ci kayanta to a sha ruwa lafiya a a sha tuwo sai ki karkata dan kwali ke kuma ki ci wannan wuta biyu nama mai wuta biyu ai na koshi har na koshi sai a hankali mm. ta Allah za mu sha ruwa lafiya to Sadiya Abdalla mun gode daga Katsina sai kuma in Allah ya kai mu sai dai mu ce ai weekend kawai lafiya ai weekend lafiya yanzu kan a madadin Hafsat Maina Muhammad sai kuma Daniel Brown wanda ya bada umarnin shirin da injiniyar mu ta wato Nation Kale ni Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbata mana da alkhairinsa mu zama lafiya ayyuki yan lafiya ko in ce a hutun karshen mako ku lafiya. Yau da gobe shirin su ba ba. Masu wasanni ba ta kyale ba, ‘yan wasan kwallo ba ta manta ba, wasan kokowa ba ta mance ba. Wasanni na motsa jiki dukkan su ba ta share ba. Yau da gobe murya. I'm being.